Ces constat vont d'un recrutement irrégulier des élèves par certains chefs d'établissement. kamakon binciken ya nuna muna daukar dalibai ba bisa ka'ida ba da wasu shugabannin makarantu ke yi haka zalika da daliban da aka fitar daga makaranta da ke komowa kuma a cikin makarantar da kuma dalibai wanda ya kamata su maimaita aji da suke zarcewa ajin gaba al'amuran da ke kawo cikas ga rashin bin doka da odar sharuɗa yaunin da ya rataye a kanmu shine namu ɗauki matakan kaucewa hakan hali ne wanda bai dace ba mai ban kunya ma kama ga masu aiwata hakan kenan ko ba za mu yarda ba a aiwata ire-iren tabi'o'i kamar haka a cikin al'amarin karantar suwa a yamai ya zamanto sabo to za mu yanke hukunci akan hakan sakamakon duk binciken an ashe su za mu kuma aiwata hukunci domin mu maido ladabi mu maido mutuncin makaranta dukan magabatan makarantu an ba su umarnin hukunta hakan a yamai abin ya yi kamari dole kuma mu faɗi haka din hukunci zai zo ba tare da ɓata lokaci ba mun ƙididdige makarantu da dama sakamakon misali guda ta fuskar azuzuwa masu fuskantar jarabawa a yamai mun ƙididdige makarantu hudu inda muka gano dalibai da suka yi shekara uku wasu hudu a aji na tuwaziyam ko aji na terminal haka na kawo cikas ga dukkan kokarin da ake yi bisa ga lissahin auni baki daya. ya zamanto bisa malaman ba da karatu ne ɗakunan ɗaukar karatu da ma kayan aiki domin akwai daliban da ba su dace ba su kasance a makaranta kuma ga sun zo sun dari. don haka ne ya waje ba gwamnati ya dau mataki na kawo daidaito akan wannan hujja ce za mu aiwata hukunci kuma duk wani sakaki ba za mu rufe ido a kansa ba shugabannin makarantu na da yawanin kulawa da wani har wayo ga kuma al'amarin rashin ladabi mai kawo sha da baya ga al'amarin suwa wani bi ma shi ke kawo gurɓacewar zaman ɗaukar darasi a cikin makarantu to za mu kawo daidaito gaba ɗaya akwai labaru na hujjoji game da aika aikar wasu shugabannin makarantu da suka mayar da abin na yi yau da gobe kowace shekara da suka da shi sana'ar samun kuɗi akan wanga aikin namu ba wanda zai laɓe a wata fuska don ya tsira ga hukuncin da za mu aiwata kuma komi zai wakana bisa kan hanya ta ka'ida da kare droit.